Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25 21 shida Masu rarrun ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyo a amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Asabar 15 ga watan Yulin shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin ko wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. Kasar Jamus ta tabbatar cewa an daɓa wuka ma wasu 'yan ƙasar biyu a Masar har lahira. kasar pakistan ta ce ta fa lura cewa tilas ne ta gina katanga a iyakarta da afghanistan sannan ma'aikatar shari'ar amurka na buƙatar kotun koli ta soke hukuncin wani alkali wanda ya tsami kakannin mutanen da ke zaune a amurka daga cikin jerin mutanen da dokar hana shigowa amurka ta donald trump ta shafa kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa gamayyar ƙungiyoyin matasan arewacin najeriya sun miƙa wata takarda ga majalisar ɗinkin duniya shin me ke kunshe cikin takardar ita wannan takarda abin da yake kunshe da ita mun kai kara ga majalisar ɗinkin duniya a kan al'amura da abubuwan da ita wannan ƙungiya ta kanu wato ipob suke yi to muna ɗauke da ƙarin bayani rundunar 'yan sandan jihar Legas ta sanar da cewa ta kama wani basarakin gargajiya kowane irin laifi basarakin yayi basaraken ya yi karya game da batun sace shi da ya ce an yi a ranar biyar ga watan yuli na bana haka kuma ibrahim ka almasi garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke rubuto mana amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurari ga labaran Ƙasar Jamus ta tabbatar cewa an daɓa wuƙa ma wasu 'yan ƙasar biyu har lahira a wani harin da aka kai a wani otal na wani wurin shakatawa da ke masar ɗin wani bayanin da ma'aikatar harkokin wajen jamus ta fitar na cewa muna masu baƙin cikin tabbatar da cewa wasu jamusawa biyu 'yan yawon buɗe ido sun mutu a harin da aka kai a hurgada jami'ai sun ce maharin ya kashe mata 'yan yawon buɗe ido ne jiya jama'a bayan da ya bullo daga wata gabar shakatawa ta daban a kogin bahar al'amar jami'ai a masar sun ce an damƙe maharin wata mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen jamus ta ce bisa ga abin da muka sani daddaniya aka kai wannan hari kan baƙi 'yan yawon buɗe ido wanda wani tsararre ne kuma mugun laifi ne da ya jefa mu cikin baƙin ciki da kuma tashin hankali wasu mutane hudu kuma sun ji raunuka a wannan harin huragada dai wata gabar shakatawa ce a masar da mutanen turai suka fai son zuwa ƙasar pakistan ta ce ta fi lura cewa tilas ne ta gina katanga a iyakarta da afghanistan saboda rashin haɗin kai daga ɓangaren hukumomi a kabul yankin kan iyakar ya daɗe yana zama wani sanadin rashin jituwa saboda ƙungiyoyin mayaƙa da 'yan ta'adda da 'yan fasa ƙwabiri na amfani da wannan yanki mai cike da tsaunuka pakistan dai ta ce yanzu za ta yi gaban kanta wajen tabbatar da tsaro a yankin za kuma ta rika sa ido kan miliyoyin 'yan afghanistan da ke gudun hijira a pakistan kasar pakistan wato afghanistan dai na adawa da gina katanga a kan iyakar kuma ta amince bata amince da inda aka shata kan iyakar ba wadda hukumomin tsohuwar gwamnatin mulkin mallaka ta Birtaniya na yankin Indiya na da suka shata. Shugabannin Afghanistan na kuma zargin sojojin Pakistan da kuma hukumar leƙen asirin rundunar sojin Pakistan ɗin da taimaka ma mayakan Taliban da kuma ƙungiyar haƙari mai alaƙa da Taliban ɗin don su ci gaba da yaƙe-yaƙen sarika noki a Afghanistan. Waɗannan zarge-zarge sun daɗe suna kawo rashin jituwa. sai kuma ga wannan shirin gina katanga da pakistan ke yi wanda ya daɗa rikita abubuwa to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc ma'aikatar shari'ar amurka na bukatar kotun koli ta soke hukuncin wani alkalin kotun tarayya wanda ya tsame kakannin mutanen da ke zaune a amurka daga cikin jerin mutanen da dokar hana shigowa ta shugaba donald trump ta shafa ma'aikatar ta shari'a ta gabatar da bukatar a gaggauce da daren jiya juma'a ranar alhamis wani alkalin kotun gunduma a honolulu mai suna derek watson ya yi kiran da a rinka amfani da abin da ya kira hankali yayin da yake ƙara nau'ukan 'yan uwan mutanen da ke zaune a amurka da ka iya shigowa daga ƙasashe shida masu rinjayen musulmi wato da iran da libya da somalia da sudan da syria da kuma yemen watson ya umarci gwamnati da kar ta aiwatar da dokar kan kakanni da jikoki da surukai da gwaggwani da kuma kawunan mutanen da ke zaune a amurka watson ya kuma zartas cewa duk wani ɗan gudun hijirar da wata cibiyar tsugunar da 'yan gudun hijira ta yi alkawarin ɗaukar nauyinsa a amurka to shi ma a bar shi ya shigo da alamar sojojin iraki za su yi amfani da wata damar da ta samu ta barkewar rikice-rikice a shugabancin gyauran kungiyar isis mai cike da rauni su kai ma kungiyar farmaki a fagage daban-daban su kawar da ita kwata-kwata amma wannan dabarar ka iya zama mai haɗari ganin irin asarar rayukan da sojojin iraki suka yi yayin ƙoƙarin sake ƙwato birnin mosul ma'aikatar tsaron amurka ta yi kiyasin cewa mayakan isis sun hallaka kashi 40 cikin 100 na sojojin iraki na musamman a tsawon watanni taran da suka yi na gugurmayar sake kwato birnin kuma kwamandan haɗakar ƙasa da ƙasa ta yaƙi da ƙungiyar isis na ɓangaren amurka ya ce yaƙin birnin mosul ne mafi muni da kuma tsananin da na taɓa gani a rayuwata to amma wasu jami'an sojin iraki da suka kawo ziyara a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a wannan satin bayan shelar nasara kan isis da aka yi a birnin mosul Su nuna alamar gaban su gadi game da wannan shirin kwanan nan za mu fara wani aikin soji na kawo wato na kwato sauran yankunan iraki da har yanzu ke ƙarƙashin mamaya a cewar mai magana da yawon rundunar haɗin gwiwa birgidiya yahaya rasul an sake bayyana rahoton kasancewar ƙarin mutane a taron da aka yi a katafarin gidan trump tower wanda aka yi a watan yuni tsakanin bangaren trump da wasu rashawa labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murai amurka a nan washington dc To madalla gamayyar ƙungiyoyin matasan arewa ƙarƙashin jagorancin ambasada Shatima Rima waɗanda suka ba ƙabilar Ibo wa'adin watanni uku sun aika wa sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da takarda mai shafuka ashirin inda suka nemi Majalisar Ɗinkin Duniya ta shiga batun baiwa yankin Biafra cin gashin kanta da ke neman kawo Najeriya matsala. Wakilin murya Amurka Abuja Madina Dauda ta haɗo mana da wannan rahoto. A wani taro na musamman da suka yi a Abuja, matasan sun bayyana buƙatar Majalisar Ɗinkin Duniya ta shiga maganar raba Najeriya ne, da har yanzu take barazana ga zamanta ƙasa ɗaya dunkulalla. Matasan na Arewa sun yi tur da ƙungiyar fafutukan neman yankin Biafra, inda suka nuna ɓacin ransu akan yadda shugaban IPOB Nnamdi Kanu ke ci gaba da tarurrukan rabewa duk da gargaɗin da kotu suka yi masa tare da nuna halin ko in kula ga ƙoƙarin da wasu 'yan ƙasa ke yi wajen ɗinke barakar da aka samu can baya. Sharif Ashir Nastura jigo ne a gamayyar ƙungiyoyin matasan Arewan. Ita wannan takarda abin da yake kunshe da ita mun kai ƙara ga Majalisar Ɗinkin Duniya a kan al'amura da abubuwan da ita wannan ƙungiya ta kanu wato IPOB suke yi. In kuka duba maganan nan kun san ana kitso da kwarkwata. Domin me su gwamnoninsu da wasu shugabanninsu tun da ya fara magana shekara uku ba su taba ce masa ba daidai yake ba sai bayan da muka yi wannan taro na kaduna sannan suka fito suka fara magana suke nuna cewa da su ba su yadda suna son zama a najeriya to ɗaya eh kenan amma wannan magana ta su da duk yunkurin da shi mataimakin shugaban ƙasa ya na ƙoƙarin zaunawa a yi wani sulhu a kawo wani abu da za a daidaita abubuwan nan su mutanen nan sun ci gaba da abubuwan da suke ma ya mafi na da A ɓangaren matasan Ohaneze Indigo, waɗanda tun can ba sa goyon bayan raba Najeriya, sun yi ikirarin cewa yunkurin ba zai haifar wa ƙasar ɗa mai ido ba, in ji shugaban matasan Ohaneze Indigo Mazi Okechukwu Esu Guzoro. Our people have contributed enough to sustain the economy in the north, to develop the north, and we are not living anywhere. We believe in the unity of this country. If it will be redefined in a way that it will suit especially the younger generation of Ndibo. Mazi ya ce mutanen Igbo sun ba da gagarumin gudumawa wajen gina tattalin arzikin Arewa, saboda haka babu inda za su. Muna kira da babban murya cewa ɗauki matakin kyautata wa kowa har da matasan ibo In an yi haka duk za mu ji daɗin zama tare. Mutumin da yake kai gwauro yake kai mari domin tabbatar da shawo kan matsalar rarrabuwan kawunan matasan shine Manjo Hamza Al-Mustapha wanda ya kira taron a Abuja. Ya yi mani bayani kamar haka. da sunan Allah daga kuma abin da muke da ƙarfin goyon da nake da shi na yi imani cikin 'yan kwanaki kaɗan za ki ga me nake nufi ba ma wai tunanin a kai ga oktoba ba inda wato su ɓangaren arewa manya da ƙanana da kuma ɓangaren kudu manya da ƙanana har ma inda abin bai shafe shi ba bangaren yarbawa da mutanen kudu maso kudu duk za su zo da sunan cewa an yi tare da su saboda kar wata baraka ta tashi da sunan gaba kuma haka ma gwamnati kanta muna abin da muke shirya yanzu shine za ta turo wakilai daga jami'an tsaro daga kuma gwamnatin kanta haka kuma da ɗaya bangarorin gwamnati kamar majalisa har bangaren shari'a saboda kowa ya zo a taro a yi wannan sulhun a kuma sa hannu manya da ƙanana cewa irin wannan fitina ba za ta sake tasowa cimma ba haka muke so mu cimma kuma da sunan Allah mun yi nisa abin jira a gani shine yadda tarurrukan haɗin kan za su yi tasiri kafin ranar ɗaya ga watan Oktoba Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya tafiya ba To Allah ya kyauta a gai da Madina. To daga birnin tarayya kuma sai jihar lagos inda rundunar 'yan sandan jihar ta ce ta kama wani basaraken gargajiya da kuma wasu ma'aikatan wani kamfani da ake zargi da shirya karya an yi garkuwa da su domin biyan wasu bukatunsu. Daga lagos Babangida Jibrin na da ƙarin bayani. kwamishinan 'yan sandan jihar lagos mr fataya oyoshayi wanda ya tabbatar da kama basaraken da kuma shirye-shiryen gurfanar da shi a gaban kuliya ya bayyana cewa basaraken ya yi karya game da batun sace shi da ya ce an yi a ranar biyar ga watan yuli na bana um, the ballet question will be recalled to have been uh, kidnapped um, on the 5th of um, july and which report was made by his younger brother ya ce idan za mu iya tunawa a ranar biyar ga watan yulin bana ne aka ce an sace wannan basarake mai sarautar bale sai dai bincike da rundunar 'yan sandan jihar Legas ta gudanar ya nuna cewa basaraken baya jihar Legas a ranar da aka ce lamarin ya faru kuma mu ya nuna akwai wata 'yan tsama tsakaninsa da oba na wannan yanki wanda aka dora alhakin sace shin ko garkuwa da shi a takaice dai bincike ya nuna cewa karya yake kuma hukuma za ta ɗauki matakin da ya dace a kansa to ko mai binciken naku yanzu ya tabbatar when the oba of shangisha who was uh, um, alleged to be behind that kidnapping was invited by the security agency. It was also found that there was um, an animosity already between that Oba who was alleged to have behind this kidnapping and the Bale who had faked is kidnapped a lokacin da rundunar 'yan sanda ta gayyaci oba na shangisha wanda ake zargin ya sace fasaraken bincike ya nuna cewa akwai 'yar tsama tsakanin su kuma lamarin ba gaskiya ba ne to ko bayan wannan batun sace basaraken da aka ce an yi rundunar ta gano wani batun na daban sai kwamishinan 'yan sanda fatai oyeshe ya ce just last week we received a case like this where two employee of a company after they had um, stolen the money that the company asked them to go and drop in the bank, faked that they have been company to Yace ko shaka babu yanzu haka akwai wani bincike da shi ma muke yi na wasu ma'aikata da su ma suka yi awon gaba da kuɗin ma'aikatarsu da aka ce su kai banki inda kuma daga bisani suka bugo waya suka ce an sace su shi ma bincike ya nuna cewa karya suke kuma su ma suna hannu yanzu haka dai shi wannan basarake tuni gwamnan jihar Legas a kungume ambode ya ba da umarnin dakatar da shi daga kan sarautarsa wata sarwa da kwamishinan ƙananan hukumomi mr taslim polame ya raba manema labarai ya ce an dakatar da basarakin ne bisa zargin da ake masa da shirya sace kansa da kansa abinda kuma ba gaskiya ba ne inda za a iya tuna ko a watan da ya gabata jami'an 'yan sanda sun kama wani kasurgumin mai garkuwa da mutane da aka fi sani da suna evans baban ya murya amurka daga lagos To Allah ya kyauta a gai da baban gida. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha shida. Ga Ibrahim da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na farko na ansar tambayar masu sauraronmu da daman gaske da ke son jin tarihin marigayi Alhaji Yusuf Mai Tamasile ɗan masanin Kano za kuma a ji kashi na biyu na ansar tambayar su malam ahmadu manaja unguwar karofin madaki bauchi da sauran masu sauraron mu da ke son sanin tarihin shahararren mawaƙin nan na hausa wanda aka fi sani da rarara To bari mu fara da kashi na ɗaya na ansar tambayar ɗumbin masu sauraron mu da ke son jin tarihin marigayi Alhaji Yusuf Mai Tamasile ɗan masanin Kano wanda ya rasu ranar uku ga wannan wata na Yuli. Idan masu tambayar na saurare, to ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ansar da ya samo daga tsohon darakta janar na cibiyar bincike da adana kayan tarihi na gidan gwamnatin jihar Kano, Alhaji Ibrahim Ado Kurawa, wanda ya ce. To alhamdulillah uh, shi dan masanin Kano Alhaji Yusuf Mai Tamasile an haife shekarar 1929 kuma 1929 kuma a unguwar Yola inda mahaifinsa yake dan morin madakin kano mamudu kuma su bayan madaki ne ah, amma abin da ake nufi da bayi a cikin gida suke ba wai ah, kamar yadda mutane suke tunani ba shi dan morin ma duk abin da ya shafi madaki mamudu shi yake kuma 'ya'yansu suna zama kwarakwaran hakimai su haifi 'ya'ya su ma su gaji wannan sarautar saboda kaga ba irin tunaninmu bane na magana bayi kuma shi dan masanin kano allah ya sani har ya gama rayuwarsa bai taba ganin wannan a matsayin wani kaskanci ba ina alfahari da wannan matsayin da Allah ya bashi to wannan yana daga cikin sirrin rayuwarsa cewa shi ba shi da naƙas na nafsinsa baya ganin cewa yana da inferiority complex kuma Allah ya shi mutum mai hazaka ya elementary school ya tafi middle school ya tafi Kaduna college kuma duk tun da ya shiga ma da kima mudu ne ya sashi a primary school to elementary school kenan ta wannan lokacin kuma ya yi hazaka ya ci jarawa ya tafi middle school saboda middle school ita kadai ce a kano province saboda haka duk wanda suke makarantu na cikin birni da na ƙauye za su ɗauki jarawa sai a ɗauki mutum kalilan su je wannan makaranta to da ya je ma middle school ina da hazaƙa allah ya taimake shi ya zauna jarawa nan da nan ya ci jarawa zuwa kaduna wato barewa college wadda ita kuma ita kaɗai ce duk a arewa sai a zaɓi mutane daga middle school su zauna jarawa su ci wanda ya ci sai a ɗauke shi yawanci ana tura mutum biyu mutum uku to amma a shekarar su da suka yi jarabawa nan su uku ne suka ci jarabawa kuma wanda yake headmaster a nan lokacin bella kano ne wanda daga baya zama makama ya zama madakin kano a cikin su akwai su malam aminu kano akwai su ino da magajin garin kano su bella dan dago duk sun koya mai tamasila a middle school to da aka yi jarabawa nan sai ya zama cewa shi mai tamasila da isa wali da sharu mamuda su suka ci jarawa to sai malam bello kano ya ce ai jarawa nan tun da an yi ta mutum biyu za a ɗauka sai dai a ɗauki mutum ɗaya daga gidan sarki mutum ɗaya daga gidan madaki to mai ta masu shi ne daga gidan madaki da sharu mamuda da isa wali daga gidan sarki suke sai shi isa wali ɗan shekara goma sha uku sai ya ce shi ba ma ya sanya tafi wata barewa college shi sas za shi so yake zama malami tunda shi dan wali ne dan malamai ne to saboda haka kaga automatic da mai tamasila da shiru mamuda suka tafi barewa college to a can barewa college ya haɗu da mutane 'yan arewa da suke towa daga jihohi a nan ya samu babban abokinsa wanda har zama makokin nan an yi da shi galadiman katsama man nasir hmm. to tun wannan lokacin suke tare da shi tun lokacin da suka je a barewa college kuma ina ji mamman nasir 463 ne mai tamasila 464 numbers su haka suke to daga nan da allah ya ina da sa duk da yake yana bada labari cewa mamman nasir ya fi shi kwakwalwa saboda haka mamman nasir ya je ya zama lauya shi kuma ya zo aka yi training ya fara ya gama 1946 amma ya je kwas ya dan kara karatu zuwa da 47 ya to middle school inda ya fara koyar da mutane a middle school a cikin manya-manyan ɗalibansa akwai janar murtala muhammad da irinsu dr id ahmad su hafizu wali da sauransu duk sun zama manyan mutane eh, su ai daga baya ne mawa annan mm. wa'annan ai duk gaba suke da su mm. su su dan datti ai makarantar mata ta canja za ta koma provincial school mm. to kaga amma wa'annan in aka ce ma ka koya shugaban kasa ai ka gama koyarwa ka to dan masani ya koya jan murtala muhammad to daga nan ina aiki a nan ya koma na ya zama cewa magana information information officer na na da shi ake tafiya duk inda za a fasa haraji da sauransu saboda kaga shi mutum ne mai yauwa ina da fasaha kamar yadda ka faɗa to wannan ta sa duk inda ya je zai iya zaburar da mutane su yi abin da ya dace kuma aka zo aka fara magana siyasa 1950 da za a kafa nefu wanda yawancin mutane da suke cikin nefin nan su takwas kasan mutum takwas ne suka kafa nefu mm, to wasu daga cikinsu dan a cikinsu mutum biyu ne masu ilimin boko da gaji dan bata allah ya ji kansa da bello ijomu su suna da boko A shi kuma malam abu mai kwaro yana da ilimin addini mudi speaking yana da ilimin addini daidai gwargwado amma su balle ya manaja da sauransu kaga ba da ilimin boko to me ta masu shi ya rinka dora su akan hanya sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar su malam ahmadu manaja unguwar karofin madaki bauchi da sauran masu sauraron mu da dama kan tarihin rarara har ila yau dai ga wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari da ci gaban ansar da ya samo daga rarara ɗin kansa ah, to eh, tambayar su ta takwas a jerin tambayoyin nan guda goma sha ɗaya da suka zayyana shine suka ce wai da gaske ne jami'ar ahmad bello da ke zaria ta baka digirin ko za ta baka digirin girmamawa saboda eh, wato eh, gudunmawar da kake bayarwa ta fuskar wannan waƙoƙi da faɗakar da jama'a eh a'a saboda jami'ar ahmadu bello alhamdulillah sun kira ni bikin ya yi ɗalibai za a yi ɗalibai aka ce in zo akwai tambayoyi da za a mun zan amsa saboda su waɗanda za su yi za a yaye ɗin su amfana da abubuwan da zan faɗa din su kuma ya ke cewa azanta da abubuwan da nake yi wanda wanda suke ganin ya cancanta su zo su nuna su wani mutum wanda yake yin wani abu akan ko jihadi ko wani abu dai sadaukar da rayuwa akan wani abubuwa bakin gurgurzo na je sun karrama ni a matsayin wannan abubuwa da ne gudunmawa ce babba amma ba a yi wannan magana ba mu sani ba ko nan gaban Allah ya tabbatar kuma Allah ya kara mar gudunmawa sai mu gani wannan maganar digiri wallahi ba mai magana ba dai kuma ban sani ba ko an yi da wani ni ta zo gona ba na'am ka ce kai waƙoƙi waɗanda ba za ka iya faɗar adadin su ba su dai masu waɗannan tambaya Alhaji Ahmad manaja da Alhaji Nasir Umar suka ce suna so su ji wai wacce waƙa ce ta baiwa rarara wahala a cikin waƙoƙin da ya zuwa yanzu A'a, ai ni al'adar waƙa ta waƙa waka ba ta bani wahala amma waka biki ce bana sanyi kamar yaya eh, kawai in ka ce mai bani wahala ya ce in ce waka biki hmm. ni bana son waka biki amma kuma dole wani zai ce shi kawai murya kake so to shi masoyi ya ce dole murya kake so sai ga abin ya zama maka dole ne sai ka yi hmm. amma ni ban san a cika ce mun yadda muke kace in ma waka biki to me yasa ba ka san ai kai kai wakar biki eh to ai ni a layin da nake layin layin siyasa nake farzanta nake kallo abin da nake kallo na gaske hmm. ita kuma wa waka baki cewa ake masoya a yi riri a yi wani ma bai san abin da ke faɗa ba kawai kawai zama waka yake so yake a rawa ko kuwa burge mutane hmm. mu kuma muna magana an kai magana in kai magana guda ɗaya za ka ɗauka an profesa ya ɗauki magana nan hmm. zai raba ta hudu ko biyar kuma goma hmm. to in kuma ka zo ana wani amma in mutum ya ce dole yana so sai ka yi ba da za ka sai ka zo ka yi bacin gurgurin abin da za ka yi to in akwai waƙar da ke wahalar ne waka baki ce jisa an ka zo waka biki in dai ba wani abu ba ko mai gida na ko wani abu to in ka ji kuɗin za ka ji yadda ba za ka iya ba zan yi da gangan kenan sai ka tsawwala kuɗi ai ka san yadda tsarin yake wahal da ni take yi saboda ni layi na ba layi na wace ita gobe amma dole in ta kama yana yi ba yadda zan yi kuma soyayya ce na san abu ba yadda zaka shi ma ba ba laifin shi bane kila ko wanda zai aura ta ce kawai ne take so a mata ko kuma shi zuciya shi ba ta kwanciya da wata mawaƙi ba kai mm. saboda ka in baka masa baka mai adalci ba saboda da ka ce ka ji dadin zuciya gara ka takura zuciya kai ko yaya ne amma duk da haka kuma sai ka tsawala ma kuɗi duk da cewa kana jin tausayin ai ina gaya maka yanzu ni yanzu na zo nan kafin waƙar biki biyu ko ɗaya in waccan ce sai in yi biyar ko shida kuma yanzu wanda ya zo waƙar biki ka ce masa ya baka miliyan ɗaya ko ya baka dubu ɗari biyar kawai ya baka ɗari bakwai kaga rijima ce kaga yanzu gaba ɗaya ka haɗa laifin shi da komai ka zuba a cikin waka ka gani wannan kuma mutum ne zo ɗan takarar rem ne ya ce waka ka ce masa 1.6 miliyan 1.2 kuma wannan waka da za a yi in waccan waka bikin ce kafin yi waka biki biyu na yi wannan biyar ko shida aka kawo halin ne sai a kasance da mu mako mai zuwa yanzu a madadin alhaji ibrahim ado kurawa da wakilinmu a kano muhammad ibrahim kwari da rarara ni ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya Malam Ibrahim a gaishe ka da aiki, amma kar ka yi nisa. Yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke rubuto mana ta imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga, wanda ya ce murya Amurka ku gaya wa sanata Almadi Sharif cewa ya yi wa makarfin baya'a domin ci gaban jam'iyyarsa ta PDP. Saboda samun adawa mai ƙarfi a Najeriya, domin jam'iyyar adawa a kullum ita ce mai zaburar da jam'iyya mai ci. Sai kuma saƙonmu na gaba wanda ke cewa Allah ya sa ziyarar da tsohon Firaministan Birtaniya Tony Blair ya kai jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya ta amfani al'ummar jihar da ma ƙasar baki ɗaya. Saƙo daga Comrade Salim Abubakar Imam Jingir. Shi kuma saƙonmu na gaba kiraye ga al'ummar jihar Kebbi da su kasance masu bin doka da oda gabanni na kuma bayan kammala zaben ƙananan hukumomin da ake gudanarwa a yau Asabar. Saƙo daga ma'ajin ƙungiyar muryar talaka reshen jihar Kebbi, Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi. Saƙonmu na ƙarshe ayo ya fara da sallama inda ya ce ya kamata hukumar ted pound ta najeriya ta taimaki ɗaliban da ke ƙasashen waje da kuɗaɗen da suke bi bashi domin ci gaban karatunsu saƙo daga ibrahim rabilu tsafa jihar zamfara To Madalla, kafin mu kai ƙarshen shirin ga Ibrahim ya dawo mana da takaitattun labaran duniya. To a takaice ƙasar Jamus ta tabbatar cewa an daɓa wuƙa ma wasu 'yan ƙasar biyu a Masar har lahira. Ƙasar Pakistan ta ce ta fi lura cewa tilas ne ta gina katanga a iyakarta da Afghanistan. Ma'aikatar shari'ar Amurka na buƙatar kotun koli ta soke hukuncin wani alƙali. wanda ya tsame kakannin mutanen da ke zaune a amurka daga cikin jerin mutanen da dokar hana shigowa ta donald trump ta shafa an sake bayyana rahoton kasancewar ƙarin wasu mutane a taron da aka yi a katafarin ginin na trump tawa wanda aka yi a watan yuni shekara ta 2016 tsakanin mambobin kwamitin yakin neman zaben donald trump a wata da wata lauyar rasha a ci gaba da cece kucin da ake yi kan koshin akwai haɗin kai tsakanin ɓangaren eh, trump ɗin da rashawa to madalla masu rarar annan miki kakashin shirin namu ne yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya yanzu a ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya haɗa shirin da bada umarni da ma injinin na yau mr jona Nisar fil hashin gumel ke cewa sai mun sake dawa da karfe tara da rabi na dare a Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi a Ghana. Salamu alaikum.